ان هذا لرزقنا ما له من نفاد tabbas wannan abin da muka ambata na sakamako arziki ne da muke azurta masu tsoron Allah da shi a ranar alkiyama kuma arziki ne mai ɗorewa baya yankewa ko ya ƙare.